Tare da sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a 26 ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com haurwa yau ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. A maganar yanke hukunci game da duk wani zargin da ya shafi saɓan Allah, shin kowa ne yake iya ɗaukar doka a hannu? Eh, a hannun shi ya yanke hukunci har ma ya zartas da hukuncin kisa ko kuwa magana ce ta hukuma da kotu da kuma ƙwararrun masana ilimin addini abin da ya faru kwanan nan a jihar zamfara daidai ne me ya kamata a yi a magance wannan matsala ta ɗaukar doka a hannu To domin tattauna wannan batu yanzu haka muna tare da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami, masana addinin Islama, ƙwararren masani mai digirin digirgir a wannan ilimin fasahar kwamfuta kuma malami a Jami'ar Madina. Da watan za ku kasance tare da mu ta cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa, domin mu da ku mu anhwana da faɗakarwa da kuma ilmantarwar da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami zai yi a wannan dandali na matasa. Da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa me ra'ayinku game da masu ɗaukar doka a hannunsu ba da yawun kotu ba suna zartas da hukuncin kisa akan mutanen da suke zargi da furta wasu kalamun sabon Allah. Gaskiya mutane suna tafka kuskure wajen ɗaukan doka a hannunsu, ya kamata idan ana zargin mutum da wani laihi ko da ba na saɓo ne ba, kamar satar babur da zara an kama ɓarawo sai jama'a su hana miƙa mai laihi a hannun hukuma ta hukunta shi. Mutane sun sha ƙona barayi ko kisa ba tare da bincike ba, saƙo daga Naziru Ibrahim Gimba. Duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam jininsa ya halatta. To amma ba a ba wa al'umma damar ɗaukar doka a hannunsu ba. To tambaya ta a nan shi idan aka kama shi aka kai shi hannun jami'an tsaro, shin za su kashe shi ne kamar yadda ake tsammani? Sako daga Tahir Muhammad. Yau da gobe lallai maudu'inku na yau na da mahimmanci sosai ganin yadda a duk lokacin da aka ce wai wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga mutane ba za su bincika ba sai su horma wanda ake zargin da duka a wasu lokuta har ya kai ga kisa. Kai abin ban takaici ma idan an kai kururuwa ga ɓarawo, sai ka ga hausawa sun yi ca ana cewa a kashe shi. Ka san mai haɗin wannan maganar bai san addininsa ba, saƙo daga Ibn Abdallah Bojude. Yau da gobe gaskiya laifin mahukunta ne saboda ko an kai musu ƙara ba sa ɗaukan mataki wannan dalili ne ya sa mutane suke fusata sai su ɗauki doka a hannunsu mu Allah ya shige mana gaba ya sa mu dace amin Saƙo daga Anas Umar Abubakar Soba ne ko Soba. Soba. Soba. Assalamu alaikum yau da gobe da watan duk ma'aikatan ku na lahiya. Hakika na akan masu ɗaukan hukunci a hannunsu saboda dalilansu na ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni a nawa ra'ayi su ma hukuma ta kama su ta hukunta su daidai da laihin da suka aikata. Bai kamata a ce mu matasa muna hawa dokin zuciya ba muna ɗaukan doka a hannu Ai muna da magabata, idan mutum ya irin wannan laihin sai a kai shi can domin a yi masa hukunci. Amma a zahirin gaskiya matasa muna tafka kuskure wurin ɗaukan doka a hannunmu. Idan aka ce kowa a ɗauki hukunci a hannunsa to ƙasarmu Najeriya ba za ta zauna lahiya ba. Kuma shugabanninmu ba su da amfani kenan idan muna ɗaukar doka a hannunmu. Allah ya sa ‘yan uwana matasa su gane su daina ɗaukan doka a hannunsu. Amin sun amin. Sako daga Rabi'u Muhammad Gidan Madi Sakkwato. A gaskiya duk mahalukin da ya ɓaci maganar Allah mai girma ɗaukar doka a hannu shine daidai. Idan wani ɗan siyasa ne aka zaga sai a garzaya da shi wurin jami'an tsaro mafi kusa. Sako daga Usman Yahaya mai Chelsea. A gaskiya VOA wannan tambaya da kuka yi ta ɗaukan doka a hannu ta gamu ta rabu. su mutane sun riga sun san idan sun kai irin wannan zargi kotu babu wani hukuncin da kotu za ta yi na adalci musamman 'yan mutumin mai hanya ne maganin wannan matsala ita ce a yi hukunci da alkur'ani kawai shine babu son ran kowa a ciki sako daga umaru sule gaskiya ba daidai ba ne amma su ma kotu ba sa kyautatawa yadda suke zartar da hukunci ko an yanke wa mutum hukunci kwana kaɗan ka ga mutum ya dawo ya ci gaba da ya ci gaba da laifinsa ko kuma a ce wasu sun gudu daga prison wannan yana daga cikin abin da ya sa wasu ke ɗaukar doka a hannunsu sun raina yadda ake shari'ar ne sako daga sufyan mas'ud jahilci da kuma hassada da kuma hotawar da wasu bara gurbin malamai ke ma jama'a ita ce silar ɗaukar doka a hannu sako daga gazalli muhammad adc shuni Tunda hukuma ba ta aikinta, to sai al'umma su ci gaba da aikata abin da zai gamsar da su. Sako daga Muhammad Kamal Ibrahim. Idan kuma muka leƙa shahin Twitter at Kabir K ko kuma at Kabir Capson. ya ce a voa hausa yawancin mutane sun dawo daga rakiyar kotuna ne suna tunanin ba za a yi musu adalci ba shi yasa suke ɗaukar doka a hannunsu at ɗan fulani mubi ya ce at voa hausa Yau da gobe kamata a yi hukumomi su rinka hukunta duk wanda aka samu da ɗaukar doka a hannunsu ta haka ne kawai za a magance matsalar. A Mansas ya ce a VOA Hausa a samar da hukunci ga irin laihukan da kan sa mutane ɗaukan doka a hannu. Misali cin zarafin addinai. Sai daga ƙarshe kuma at Suleiman underscore tanko ya ce at VOA Hausa kamata ya yi hukumomin tsaro na 'yan sanda su yi ƙoƙari su rika gudanar da tarurruka ga al'umma domin ilmantar da su bisa illar yin haka. To masu saurare kamar yadda muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami amma ka mu fara tattaunawa da shi ga andi Bature da wata matashiya. yi komai yana ganin mu mu yi roƙon shi haɗa kanmu shi kawo sauƙi shi haɗa kanmu ci gaban rayuwa shi bamu shi wani ne masani ne addu'a kun shi sai mu kara jalla samu yi zama na lafiya To masu saurare da fatan kun gyara zama kuma kun ba mu hankulan nan kun kasa kunnuwa za ku ji bayanin da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami zai mana akan wannan batu na ɗaukan doka a hannu. Salamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Malama kuna lafiya. Lahiya lau sannu ina ɗaliba dai daliba daliba daliba ku ci ai. <laughs> Allah ya mun gode sosai. Mu ma mun gode sosai muna godiya da ka samu. Ina da ake Allah eh, ya gafarta wa Na gode na gode Allah ya saka da alheri Allah ba da ladan ta'aziyya. Kuma muna godiya da ka samu dama ka amsa wannan gayyata tamu domin mu tattauna da kai ka yi bayani mu fahimci abin da ake nihi da duk wannan abubuwa dai da ke tafaruwa na ɗaukan doka a hannu idan muka duba za mu ga a kudu muna roƙon amin ya Allahu amin yawa idan muka duba za mu ga a kudu koyaushe za a ce ɗan arewa ya yi laihi an kama shi an kashe shi ba a kai kotu ba arewa ma haka za ka ga akwai sau da yawa musulmi da musulmi za su kama musulmi ya yi laihi a kashe shi wanda ba musulmi ba shi ma me ke faruwa ne a ina wannan al'amari ya samu asali to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a bin hakika gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci dukkan wani mutum mai hankali da ya san addini da rayuwa idan aka ce wannan abubuwa suna faruwa a kasarsa yana cikin tashin hankali mm-hmm. babu kokonto in aka tambaye ni ta ina abin ya samu asali na farko zan iya a wani lokaci akwai jahilci saboda ko da addini kake so in dai baka yi karatu ba to son addini da jahilci yana kaiwa ga cutar da addini mm. na biyu ana iya samun dalilin son rai wani lokaci wasu sun abu bayi da kyau amma don su bakanta wani ko wasu ko don su faranta wani ko wasu sai su ɗauki doka a hannunsu na uku rashin aikin yi ya yawa cikin al'umma duk society da ake rayuwa babu aikin yi to lalle matasa shaidan cikin sauki yana aiki da su wajen cimma burinsa matuka da gaske na hudu hasara ta yawa a rayuwa muna cikin mm. al'ummar da ko zargi aka yi mutum babu tabbacin ya yi laifi saboda hasada wani zai aiki da wannan dama don ya ga ya hukunta shi ko ya cutar da shi na farko gaskiya waɗannan su ne abubuwan da aka ce ina ya samu asali ce waɗannan su ne sabubba da suka kawo mana su hmm. saboda dukkan al'ummar da take da tsari in tana da addini ba a wannan na yi shekaru na baya bayan nan a ƙasar saudi arabia hmm. babu ƙasar da ke kwatanta aiki da ƙur'ani da hadisi amma ban taɓa jin wani mutum ya yi laifi wasu sun kashe shi ba Mhm. saboda in aiki da qur'ani ne ba mu kai saudiya ba in son musulunci ne ba mu kai su ba idan tarihi ne ba mu kai su ba haka idan waɗanda suke kudancin ƙasar nan suke yi duk son addinin su da suke da'awa da shi ba su kai ƙasar amurka ko ingila ba amma duk ƙasashen nan tare da ba su yi tarayya na addini ba za ki ga akwai wani mataki na mutunta ɗan adam idan ya laifi mutum bai ɗaukan doka a hannunsa sai ya kai zuwa ga hukumar da ya dace su yi wannan hukunci da Mm-hmm. tare da cewa misalin da na bayan na kasashe ba duka suka yi tarayya na addini ɗaya ba mm-hmm. amma tun da akwai mutane da suka san ya kamata ko da ku an samu sabanin addini kuma akwai kwatanta tarbiyya da kuma mutunta ran ɗan adam wannan zai nuna miki ba a gaggawan ɗaukan doka a hannu. Mm-hmm. Yawwa, eh, Shek idan muka koma Najeriya da muka ɗauki misalin abin da ya faru kwanan nan a Zamfara game da kisan wasu mutane takwas da aka yi. Me ka sani akan wannan abu wani irin waɗanne irin bayanai ka tattara akan wannan batu saboda wasu suna cewa Kiristoci aka kashe wasu na cewa a'a waɗanda aka kashe duka musulmai ne. Me ka sani akan wannan batu? Wato yadda kika faɗa waɗannan ruwayoyin na ji su tare da cewa babu wata hujja da na samu guda ɗaya mai ƙarfi akan cewa ma ba musulmai bane ni a yanzu. Ah, na yi magana da wasu yan uwa da yake abin ya faru a mafara ne mm. ah, na yi ta kokarin na samu sarkin mafara ne magana da shi da yake yana ga mutunci na kuma ina martaba shi Allah bai kaddara ba kwana na biyu ina kokarin yi magana da shi ne martaba sarki Allah bai kaddara ba mm. to ba na so na yi magana mai zurfi akan addinin waɗanda suka yi abin sai dai babu laifi in ta kama a yi magana kan abin da ya faru shi ne za a yi mm. ina ga a matsayin ku na yan jarida mun fi tsammanin mu ji tantance labari a bakin ku ya san kuka tantance musu a mana tambaya a kai. e to bayanin da muka samu dai da muka karanta aka ce gwamnan jihar Zamfara ya bayar aka ce bincike ya nuna cewa mutanen takwas da aka ce an kona gidansu duka musulmi ne ba kiristoci ba ne. kuma abin ya faro ne kamar a makaranta yawa labarin da na samu gaskiya daga cikin garin zamfara cewa ba kiristoci bane musulmai ne shine labarin da na samu amma ni sheik ana ina da tambaya da menene ma idan eh, kristoci ne ko musulmai ne menene bambanci abin da aka ya faru Wato na farko gaskiya malama idan mutum yayi kuskure ko yayi batanci ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ko kuma yi mummunan batanci da musulunci da ke isa zuwa ga annabi sallallahu ko ya ci zarafin qur'ani wanda batancin shi ma yana iya kaiwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa mun san duk duniya ba mu musulmai ba mu da littafin da ya kai qur'ani ba mu da abin da ya kai qur'ani mm. babu dan adam da muke mutuntawa kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam son sa ibada ne kinsa kafirci ne kaunarsa imani ne juya mar baya fita a musulunci ne ba a taba dan adam adali irinsa ba ba a taba mutum mai rikon amana irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba a taba mutum mai tausayi a tarihin duniya irinsa ba ba a taba mutum da ya san ya kamata a duniya irin manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda hatta professor market helhalt ba musulmi bane da ya fitar da tarihin mutane ɗari da suka bi kowa tasiri wajen canja duniya sai ce annabi muhammad shine na farko sallallahu alaihi wasallam muna mutunta shi kuma son sana daga cikin hatta rukunan musulunci amma duk da wannan addinin musulunci bai karantar da musulmai na farko cewa wai duk wanda ya batun cewa mazan Allah take jininsa ya halatta ba akwai a zamanin mazan Allah sallam an yi batanci gare shi akwai wanda an yanke hukuncin kisa kamar na Ka'ab bin Ashraf amma in kika duba Qur'ani da hadisai batancin da aka masa yayi hakuri in kika tattara akwai ayoyi da hadisai sun fi guda ɗari uku amma duk binciken ɗalibi zai tabbatar da wuraren da aka yi hukunci ba su wuce guda biyu ko uku ko hudu ko abin da ya kama da wannan ba a cikin abin da ya faru sau ɗaruruka menene dalili saboda na farko tarihin musulunci da karantar musulunci ya zo da tsari ne na tausayi da haƙuri da kuma karantar da wanda bai fahimci manufarka ba hmm. wannan shi ya fi komai muhimmanci gabanin kaiwa zuwa ga yanke hukunci in kika duba ayoyi da ke cikin suratul tauba ayoyi da ke cikin suratul munafiqun ayoyi da ke suratul kalam babu irin batanci da ba a masa ba ayoyi da ke cikin suratul shu'ara babu irin batanci da ba a masa ba hmm. amma a cikin duk wanda Allah ya saukar da ayan nan ya wanke shi babu wani wanda ya tabbata saboda ya yi batancin annabi tsira da aminci sabbata a gari yake kuje ku kashe shi hmm. saboda me saboda manufar musulmi na farko ba shine ka kashe makiyinka a kafurci ba manufa na farko yaya za a yi abin da bai gane ba na alheri ya gane Hmm. Idan muka duba a babin misali, malamai da dama sun nuna mana cewa batancin da aka mar da ya hakuri suna da yawa. Na farko akwai hadisi a cikin Sahihul Bukhari, hadisi na dubu shida da ɗari biyar da ashirin da takwas. Wasu Yahudawa sun zo har cikin gidan Annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi. Suka cutar da shi suka yi bagajen maganganu a kansa har ma suna mar da cewa samu alaika hmm. wato kamar mutuwa a kanka da gangan saboda suna mara mummunan fata. nana aisha allah ya kara mata da ta kusa ta ce da mutuwa da tsinuwar allah akan ku annabi ce haba aisha allah fa mai kyautatawa ne kuma yana son kyautatawa a cikin komai da komai in ba su gane manufar ki ba sun mun mummunan addu'a ake suke addu'a ta alkhairi ai ba burin mu ne su je su lalace ba wannan a cikin gidansu ya faru da yake da ikon ya sa a hukunta su amma tare da wannan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi bai yi wannan hukunci akan su ba kwata-kwata sai ya haƙuri ya ma ja hankalin iyalinsa da cewa ki yi kokarin roka musu shiriyar Allah shi ne abin da ya fi muhimmanci mm. kar mu manta da cewa akwai hadisi da ya zo shi na wani mutum dul huwaisira da ya batanci gare shi a cikin hadisin bukhari har manzon Allah ya raba ganima ya ce annabi kai ba kai adalci ba i'dil ya rasulullah fa na lam a ba kai adalci ba ya aibata manzon Allah sai na Umar yace da'ani ba unuka ya rasulallah. manzon Allah bari mu tsara kansa annabi ce rabu da shi annabi ya kashe shari ke a cikin irin su akwai da su a tsatsan su masu siffa kaza da kaza kisan na da tsawo hmm. abin da nake son ishara gare shi a nan fa a gaban su aka yi amma saboda tausayi na musulunci da manufar neman shirya bai yi gaggawa da wuri ya ce ku yi kokarin kashe shi a wurin ba hmm. sai me tare da cewa shi shugaba ne yana da ikon ya zartar amma burinsa mutum ya gane kuskurensa ya shiryu a gudu tare a tsira tare a shiga aljanna tare shi fi dacewa hmm. ga hadisin bukhari da yake kara bayyana mana annaba da suka gabace shi yake cewa bayan an ji masa ciwo mutanen ta'ifa sun fasa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ji masa ciwo iyaka da ke faruwa yana jini na zuba a kansa sahabbai suna roƙon yayi addu'a mai muni a akan da suka halakar da shi amma har Allah ya turo masa mala'iku guda biyu cewa mala'ikan dutse in kana so a gangaro da dutsen da ke nan wurin ya zo ya fada akan su ya halaka su gaba ɗaya su mutu bi ma'ana a rama maka abin da suka yi abin da annabi ya ce Allahumma magafin li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na ba san gaskiya ne, da sun gane ba za su yi wannan ba tare fa da cewa mala'ika ne zai kada kasu amma annabi ya kiyarda sai ya ce Allah ya gafarta musu Allah ya shirye da su mm. ga ba yahudiya wacce ta dafa abinci ta saka guba bazan Allah sallam ya ci abincin abun nan ya cutar da shi iyaka a cikin sahih bukhari hadisi na 2774 har sahabbai suka ce bari mu kashe ta saboda retaliation daukan banza annabi ya ce a rabu da ita mm. tare fa da ta cutar da shi wanda akwai ma dalili na daukan abu ko da ababin daukan fansa ne amma duk da waɗannan abubuwa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi bai yi ba ba wanda suka cutar da shi irin kafiran makka irin su abu sufiyan a lokacin mm. gabanin su musulunta mm-hmm. sun kashe masa habbai sun masa batanci sun zuba kashi a kansu yana sallah an ɗora mahaifa eh, ta raƙuma a kansu yana gindin ka'aba yana sujada babu abin da bai a kansa ba amma tare da wannan lokacin da ya shigo garin makka ya buɗe makka ya nasara me suka suna tambayansa me za ka yi da mu yace musu mata nuna anni ilin bikin me kuke zato zan muku a yanzu irin cutar wanda kuka mini. sai hmm. suka ce akun karim wa bunu akhin karim mun san kai mutum ne mai daraja kuma kai dan uwa ne mai daraja sai ce idhabu fa antum tulaka ku je ku dunna ya muku ku je kawai an sake ku wanda ya cutar da shi fiye da kowa a duniya shine Abu Sufyan mm. a lokacin da Annabi ya ci fatahu Makka sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan kowa yana ga ya shiga uku amma Annabi sai ya ce man da khala baita Abi Sufyan fa huwa amin duk wanda ya je gidan Abu Sufyan ya ma buya to da ikon Allah ya zama amintacce inji manzon Allah sallallahu alaihi yawwa shek yawwa shiga gidansa ya zama gida ne yanzu na kariya eh, yawwa yawwa abinda na kawo waɗannan hadisai malama eh. shine dan mu gane fa cewa tare da cewa akwai wuraren da aka yi hukunci kamar na Ka'ab bin Ashraf hmm. amma wannan irin misalan in kika kwatanta wanda ya hakuri waɗanda aka yi hukuncin ba su wuce kashi da cikin ɗari ba gaba ɗaya. Eh, yawwa shak duk waɗannan misalai da mu da masu saurari yanzu mun ji irin haƙuri haƙuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallama idan muka koma kan wannan batu na zamfara. Wannan mm. al'amari ya faru ne tsakanin wasu ɗalibai biyu a makaranta suka fara faɗa sai ɗayan ya yi kururuwa ya ce ga wani ya yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Aka taru aka mishi duka kamar ya mutu sai aka ɗauke shi aka kai shi asibiti. Kahin a ɗauke shi a kai asibiti akwai wani mai shago aka kira mai shagon ya zo ya taimaka mai shagon ya ɗauke shi ya sa a mota aka kai shi asibiti. Da suka ji labarin ya horo a asibiti suka bi shi asibitin. sannan shi wannan mai shago da jami'an tsaro ne suka buƙaci ya zo ya taimaka shi aka zo aka ƙona mishi shago kuma aka je har gidan shi aka kashe aka kashe mutane aka kashe iyalan kuma suka kona mishi shago eh suka kona shago kawai shi ba abin da kawai da an ce ya zo ya taimaka me zaka ce game da wannan kuma idan waɗanda suka aikata wannan abu suna jin ka wani irin wa'azi zaka musu wace irin nasiha zaka musu sannan kuma su kansu ma hukuma na tabbatar malama yadda kika yi bayanan dole kun yi bincike tun da a tsarin sana'ar ku kun fi kowa iya bincike na labari idan kuna buƙatar yin binciken hmm. bil hakika akwai tada hankali yadda kika faɗi bayanin nan wanda ina kyautar haka ya faru na farko abin da shari'a ta karantar ko da mutum laifin da ya yi na bulala ne kamar yadda ake bulala tamanin ko ɗari hmm. ko kuma na kisa ne kamar yadda ake iya yi ko na yanke hannu kamar yadda ake yi a shari'ar musulunci ɗan adam da aka yi wa laifi ko wanda yake jin fushin an yi laifi ya ɗauki doka a hannunsa don ya aikata wannan haramun ne haramun ne haramun ne kes ɗin makaho da ake bayarwa a cikin littafin abu dawo da cewa ya kashe wata baiwa da ta yi wannan mm. wannan na farko malamai da dama sun dauke shi kan. ba matsayin dalili ya da dauki doka a hannu ba dukan doka a hannu a tsarin addinin musulunci haramun ne dole sai an je gaban alkali akwai sheikh hamid aljubair shine babban alkalin musulunci a garin jidda na saudiya ya ce dukkan al'ummar da talaka ke daukan doka a hannunsa in dai ba a daina wannan ba al'ummar ba ta da zaman lafiya har ta koma zuwa ga Allah ba zai ta zauna lafiya ba hmm. saboda matakai da ake iya bi a tabbatar da an yi laifi ko ba a yi ba dan adam da yake cikin fushi ya zo da man fetur da ashana ai ba da lokacin bincike hmm. kuma in yana da lokacin bincike ba hakkinsa ne bincika ba amma alkali zai so a tawo maganan mutum ya maimaita a kawo shaidu shaidun ma a yi kokarin batar da su a gane karya suka yi ko gaskiya ne har ma a tambaye su a ɓoye a ce wani irin kaya ya saka lokacin da ya yi kowa ya shigo ya faɗa shi kai kadai don a iya gane sun gani ko ba su gani bai ce mm. duk wannan binciken in ba gaban alkali aka je ba babu hukuncin da mutum zai yi ya zama daidai mm. dole sai an je gaban alkali nan za a iya yi mm. idan muka duba littafin alfuro juzu'i na shida shafi na hamsin da uku yana cewa haramun ne ga musulmai don suna ga an ƙetare wata ka'ida matukar kasar akwai gwamnati su ɗauki doka a hannunsu ba su kai zuwa ga shuwagabanni ko zuwa ga alkali ba mutane suna fakewa kamar yadda jikun karanta sakonnin wasu a kafofin watsa labarai ko na sadarwa na zumunci mm. wai sukan ce ai hukumar ne ba ta yi a ka'ida abin da mutane ba su gane ba shine idan kai aka yi laifin ka kai wa hukuma ta yi hukuncin adalci ko ba ta yi ba kai a wurin Allah ka tsira mm. wanda fa bai hukuncin ba shi alkalin ko shugaban da bai ba shine yi wa Allah laifi ku talakawa da kuka kai kara kun tsira ba kuma ai ana hukuncin dan a kular da wani ko a bata wani rai bane in dai kana yi ne dan ka tsira a wurin Allah kana daukan al'amari ka kai kotu gaban alkali ko alkali yayi ko bai yi ba yanzu kun dora masa nauyi ne shi zai je bayani gaba ga Allah ku nauyin da aka ɗora maku ku kai barna don a yi hukunci a kai ba za ka ba hakkin mu ne shugaba ya yi ko bai ba alkali yi ko bai ba mu hakkin mu na farko a wurin Allah subhanahu ta'ala mu kuɓar shi fi komai mm. tare da cewa ɗabi'a ce ta ɗan adam yana so ya ga an yi hukuncin da ya dace duk mai imani yana so amma wannan ba shine manufa ta farko manufa ta farko shine mu sauke nauyi a wurin Allah mu kubuta hmm. in muka duba cikin littafin tafsirin Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin suratul bakar yayi magana akan cewa malamai dukkanin su sun yi ittifaki akan talaka ya dauki doka a hannunsa ya saba addinin musulunci haka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yace malamai sun yi ittifaki cewa baya halatta ga musulmi don an taba haƙƙinsa kawai ya ɗauki doka a hannunsa haka imamu sanani cikin saboda salam juz'i na ku shafi na ɗari biyar da ɗaya duk waɗannan malamai sun yi tarayya a kan cewa it sun yi tufaƙi cewa wanda ke da ikon hukunci shine ko shugaba na gaba ɗaya ko alkali hmm. amma ni da nake talakan gari ko kawai nake ɗan limanci a anguwa ko limamin juma'a ko wani ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ko kuma wani kaftin ɗin tim ɗin ƙwallon kafa ko kuma wani monita islamiyya babu wanda shari'a ta bashi ikon ya ɗauki doka dukkanin waɗannan a ka'idan talakawa ne duk rufin asirin da muke da shi sai mu kai zuwa ga shugabanni ko kuma zuwa ga alkali idan wannan ya sauki mu kai kara kotu ga abin da aka yi hmm. idan muka yi wannan hira da muke nema a wurin Allah mun kubuta kuma shugabannin yanzu su suke da haƙƙin su gyara in ma akwai kalubale su shugabannin za mu je mu yi wa nasiha su yi abin da ya dace ba wanda ya laifin ba. Yau, wa dama tambaya ta ta gaba in ce to su shugabanni shek me zaka wace irin nasiha za ka yi musu duk da lokaci ya danno kai. Za mu ga masu ɗaukan wannan doka a hannunsu za ka ga sun kashe mutum amma sai a ga ba abin da aka musu. Kenan gobe ma su kara kenan. Na goyi bayan ki dukkan al'ummar da laifin shugabanni shine dukkan shugaba da yake shugabanci sai ya zama akwai waɗanda in sun yi laifi za a basu don saboda suna da uwa a gindin murku wasu za a musu azaba to duk mai wannan shugabanci din yana halakar da al'umma don manzon Allah ya ce innama a halaka man kana qablakum su raka fihim sharifu tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'ifu akamu alaihi al-hadda babu abun da ya halakar da wanda suka rigaye ku kamar idan babba ya laifi sai a bashi idan talaka sai a hukunci a kansa shugaban da ya adalci yana cikin mutane bakwai da Allah yake inuwantarwa gobe kiyama ranar da babu inuwa sai inuwar Allah sab'atin yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu na farko annabi ya ce shugaba adali in dai shugaba ya adalci yana tsira a duniya yana tsira a lahira gobe kiyama shugaba adali yana cikin na hannun daman Allah subhanahu wa ta'ala so zaka adalci shi yake kawo zaman lafiya ko da eh, Shehu Usman dan hodi Allah gidansa yana cewa daular kafirci idan tana adalci Allah yakan zama ita lafiya sai ta je lahira Allah ya mata azaban kafirci hmm. amma daula ko musulunci take in kai zalunci Allah yana karya ta don haka wajibi shi ga su gane babu abin da ke sa al'umma ta dore al'umma ta yi nasara a samu zaman lafiya kamar adalci babu abin da ke rusa al'umma kamar zalunci mun gode sosai shek muna godiya sosai da fatan duka talakawan da shugabannin sun ji wannan nasiha da kai masu saurare iyakacin shirin kenan sai kuma ranar litinin da izinin Allah ku huta lahiya mun gode sosai shek. masu wasanni ba ta kyale ba 'yan wasan kwallo ba ta manta